هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فهل لنا من شفعاء افيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ba komai waɗannan kafirai suke jira ba face faruwar abin da aka ba su labarinsa na azaba mai tsanani wanda shine ƙarshen lamarinsu a lahira ranar da abin da aka ba su labari ya zo da abin da aka ba muminai labari na lada ya zo sai waɗanda suka manta da Alƙur'ani a duniya ba su yi aiki da abin da ya zo a cikinsa ba su ce hakika manzannin ubangijinmu sun zo da gaskiyar da babu shakka a jikinta kuma ba shakka daga wajen Allah take ina ma muna da waɗanda za su yi mana tsani su cece mu a wajen Allah ya yafe mana wannan azaba ko kuma mu koma rayuwar duniya don mu yi ayyuka na gari da za mu tsire da su a maimakon abin da muke aikatawa na munanan ayyuka. Waɗannan kafirai sun yi hasarar rayukansu ta hanyar kai kansu zuwa ga hallaka saboda kafircinsu kuma abin da suke aikatawa sun ɓoye daga gare su, ba su amfane su ba.